barka da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu za malama ta ci gaba daga inda ta tsaya malama bismillah to malama kamar yadda muke ta bayani akan cewa duk wa'annan wahalhalun da annabawa nan suka sha mm. to akan tarbiyya ne fa mm-hmm. tarbiyya ce a wayannan bayanan da duk wa'annan bayanan da muka dinga kawo sai an yi hakuri kenan to sai an yi hakuri to tarbiyya ma haka take haka take mm-hmm. to duk wa'annan abubuwan menene annabawa suna gwada mana ita wannan tarbiyya din ce mm-hmm. ta haka din ne annabawa suke tarbiyyantar da mu ba wai da an mana abu ba mu je mu ce za mu faɗa kan shi to wannan abubuwan duk wa'annan wahalhalun da suka sha suke jurewa to di yana ɗaya daga cikin tarbiyya di yana ɗaya daga cikin tarbiyya to shi ne ai Allah ya aiko mana da wa'annan manzanni din domin me domin ni'imomin da muka manta to su tunatar da mu su ba mu tarbiyya ta gari akan shi wannan abu insha Allah yanzu za mu je tambaya ta gaba malama menene abubuwa mafi mahimmanci dangane da tarbiyya to malama idan aka ce abubuwa mafi mahimmanci a mm. dangane da tarbiyya mm. abubuwa suna da yawa mm, to amma za mu dan kawo wasu daga ciki ba wai za mu iya kawo wasu ba ne ba gaba daya a'a za mu kawo wasu daga cikin wa'annan abubuwa da. kin ga abu na daya akwai takawa mm-hmm. abu na biyu akwai ikhlas abu na uku akwai akhlaq mm. duk mutumin da ya kasance yana da taƙawa menene abin wannan takawa takawa tsoron Allah ta'ala to duk wanda ya kasance yana da yana da wannan takawa. Yani nan guda ukun su ne ginshikin tarbiyya. Su ne kaɗan daga cikin ginshikin tarbiyya kenan. Tunda dama mun ce suna da yawa ba za mu mm, iya kawo su gaba ɗaya ba. To amma nan ukun su ne mafi mahimmanci su ne ginshikin tarbiyya. Yanda idan mutum yana da shi, mm. shi kamar za a iya cewa wani haske ne wanda zai haskaka maka. Ko a ce wata hanya ce wadda ta tahi miƙaƙƙa wadda ita wannan hanya idan mutum ya bi ta to zai isa da hadafin da yake bukata kamar a ce kamar ita wannan takawa din mm. idan aka ce takawa mm. tsoron Allah ta'ala ta abin da mutum zai yi ya mm. kasance saboda Allah yake shi ba wai saboda wani wai ya gani ba ya birge shi ya birge shi ko ya je yana yaba shi gaba a'a abin da mutum yake yi ya kasance saboda Allah ta'ala ne yake yin shi mm-hmm. wannan ita ma tarbiyya ce tsoron Allah ta'ala wannan ita ma tarbiyya ce sannan akwai ikilas mutum ya kasance yana da tsaftatattar zuciya duk abin da mutum zai yi ya kasance ba wai da wata manufa ya je wannan abin ba a'a hmm. ya kasance yana da tsaftatattar zuciya ya yi ne domin amfana ga wasu koko ya yi abin da zai yi amfana da kanshi sannan kuma amfana ga wasu wanda wasu idan suka gani za su yi koyi da shi ita tarbiyya ai ba wai a ce wai kawai wai mutanen gidanka kaɗai za ka iya tarbiyya ba a'a ta gaba ɗaya ce al'umma mhm. za ka iya koyar da kowa da kowa saboda zai iya yiwa za ki je unguwa tare da wata ƙawaki a unguwan nan ƙila za ku yi kwana uku tare da ƙawaki mm. to zai kin san za mutum zai rinka lura da cewa shin wannan kawar tashi mm. ke za ki rinka lura da wannan kawar taki mm. inna abubuwa ne take aikatawa ita ma kuma za ta yi la'akari da ke ma a menene kike <laughs> aikatawa akan shi to idan ta ga abu wanda ya yi mata to za ta ɗauka idan ke ma kin ga abu wanda ya maki a cikin halayenta to mm. ke ma za ki ɗauka to ita ma tarbiyya haka take sannan aka ce akhlaq idan mutum ya kasance baya da akhlaq bayan da za a iya iya tarbiyyantar da al'umma babu yanda za a yi mutunan da bai da akhlaq yawa mutunan da baya da kyakkyawan ɗabi'a baya da akhlaq wannan bayan da za a iya tarbiyyantar da al'umma mm. Mutunan da yake da kyakkyawan ɗabi'a shine wanda zai tarbiyyantar da al'umma saboda wannan kyakkyawar ɗabi'ar tashi da shi ne mutane za su yi amfani mutane su shi ne za su ga wannan kyakkyawar ɗabi'a tashi su yi koyi da shi to kin ga kawai idan mutum ya kasance baya da wannan kyakkyawar ɗabi'a kin ga ba za a guje shi ma yawa gujin shi za a yi sosan gaske sai dai irin kuma wanda mutanen da su dama irin su ne mm. yan abiyar rima a sha kiɗa duk inda mutum ya yi bini zaizai za mu mm. bi shi ne kawai su babu ruwan su. abu mai kyau ne ko mara kyau to sai dai mm. yan su to in dai mutum yana da wa'annan muhimman wa'annan manya-manyan ginshikin abu ɗan guda mm. uku ɗin nan muka kawo kaɗan daga ciki mm. to mutum zai iya ba da gudunmuwa wajen tarbiyyantar da al'umma wa'annan su ne muhimman abubuwa ka kasance mutunan kirki ka kasance mutum na kwarai mm. ka kasance kai duk inda kake za a yaba da kai za kuma a rika kwatancen ka za a iya yin koyi da abin da kake aikatawa na alkhairi to duk wanda yake da wannan to kawai idan ya bi hanyar shi lafiya lau mm. mustaƙim idan ya bi hanyar shi dogo hanyar shi to kawai ba inda zai karkata ba za ka shiga lunguna ba mm. ko kuma ba za ka kuma ka bata ba saboda me saboda ai ka riga ka gina shine kamar za a ce mabudi ne ka mm. riga ka buɗe kofar ka kana buɗe kofa duk sauran da za ka samu kamar irin taimako ne da zai taimaka maka a hanya wurin gina a hanya wajen wanda kada ka je ka bace ka bace mm. sosai to duk wanda ya samu wa'innan abubuwa din guda uku nan wa'innan guda kaɗan daga ciki nan mm. wa'innan abubuwa gwara uku da muka kawo to mutum ya gama samun mm. abin da ake bukata a gurin tarbiyya wa'innan su ne muhimmai akan wannan tarbiyya eh. to shine dai wannan bayanin bayani kenan abubuwan da ya kamata mutum ya eh. gane ta mai eh. tarbiyya mm. to za mu kara da tambaya na gaba wane ne ya kamata ya bada tarbiyya to shi wanda ya kamata ya bada tarbiyya malama kamar yadda muka yi magana mm. shi wanda zai bada tarbiyyan nan to shine cikakken mutum mm-hmm. cikakken mutum cikakken mutum mutum wanda baya da wata nakasu ba wai na wai a ce wai mutum wai ko baya da hannu ba ko kafa <laughs> ko wani abu na ce za mu ce a ko na hannu ko na kafa. tsaftatattar zuciya mm. mutum cikakken mutum wanda da ka gan shi ka san cewa wannan mutum ne da ka gan shi ka san cewa mutum ne shi wannan mutum wannan mutumin ya za a fahimce shi ko a gane siffofin shi ai kamar yadda muka kin ga dama yanzu eh ko da yake a baya kin yi bayani akwai takawa akwai ikilasi akwai kuma akhlaq guda uku yawa to in ka lura da wa'annan abubuwan guda uku eh, ko in ce kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya gane to daga nan ne za ka fahimta cewa wannan zai iya taimakawa wurin gina wannan tarbiyyar da kake so kai to wannan shine mutum zai iya gane cewa wannan to shine ake cikakken mutum mm. shine zai iya bada wannan tarbiyya din kuma wannan cikakken mutum din mutum shi zai ba mutum tarbiyya ba wai a ce wai a ɗauko dabba ba a ce ta zo ta ba mutum tarbiyya mhm. bai yiwa kai za ba iya ba da iya ba dabba tarbiya kamar dabbobin da muka kawo wa'inda wa'innan a kudin nan kin ga in ana koya mishi magana yau da gobe da abin da ce za ki je yana dauka haka in muka kawo maganar kare mm. kare ma yadda ka tarbiyyantar da kare haka zai dauka wannan duk abubuwan da ka faɗa wannan ka ba kare tarbiyya akan shi mm, zai dauka in hada ka koya ma kare yana yi yana yi ki ga da mutum ya ga kare in dai dama ya ga bakuwar fuska mm. to sai kiga ya bi mutum da gudu yana haushi mm. tarbiyyar da aka bashi kenan haka biri eh, wannan tsalle-tsallen nan da biri yake yi kamar yadda muka kawo a baya mm-hmm. wannan tsalle-tsallen nan da biri yake yi ko kuma kin san wannan a mutanenmu mm. sai ki gani musamman lokacin sallah lokacin eh. kasuwar su ta bude sai ki ga an tafi da biri kasuwa mutane an tara su a sa biri yayi abu a ba shi wannan mai biri kuɗi in rawa ce ake so biri yayi biri zai yi rawa mm. ko menene ake so biri yayi in dai an bashi wannan tarbiyya din to biri zai yi wannan abu to mutum shi yake ba mutum tarbiyya kuma wannan mutum ne cikakken mutum wanda ya kasance gaba daya ya hada abubuwan da ake so mutum ya kasance da shi a lokacin tarbiyya mutum ya je ya koya abinda muke nufi da koyo ba wai dole he mutum ya je makaranta ba ba wai dole bane ba ka ce wai ai to tun da yanzu ko kuma mutum ya ce ai shi ba zai yi aure ba me yasa ba za ka yi aure ba ai saboda kawai yana ji ajin tarbiyya <laughs> kada wai ka ji magana wai an ce wai sai mutum ya yi wannan ya yi makaranta ya je ya koyo yadda ake tarbiyya mutum ya ce to shi kenan shi yanzu aji zai je ya samu dole ma mutum sai ya je makaranta ba shine an nake miki magana akan cewa ba wai dole bane ba mutum wai ya zauna ya to mm. ni ba zan yi aure ba saboda yanzu da na yi aure haihuwa zan yi kuma idan na haihu ban iya ban ban je makaranta ba na koyi yanda ake ba yake ake ba da tarbiyya mm. to ita tarbiyya ba sai an je makaranta ba tarbiyya ba sai an je makaranta ba a gidanku zaka iya samun cikakkiyar tarbiyya inda iyayenka na gari ne zaka iya samun tarbiyya daga gare su kuma haka kuma ba wai a wajen iyayenka kadai ba mm. a cikin makarantarka ko da a ce baka shiga ajin shi kan shi abin da ake saboda ai ban tunanin akwai wani aji in dai ba wai makaranta addini ba mm. zai wahala ki ji an ce wai yau wai ga aji wai an tahi wai ajin tarbiyya musamman mutanen mu a yanzu kuma wannan fa abu mai muhimmanci ne tarbiyya tana da muhimmanci wanda ya cancanta ma in ma ajin ne a ce an buɗe aji na musamman wanda zai mm. kasance a cikin shi mai ake koyarwa kawai magana ake akan tarbiyya saboda mi saboda mu gina al'umma saboda mi saboda mu tserata daga azaba Allah ta'ala to ko da a ce babu aji na musamman amma wanda ajin da yake ne fa tarbiyyar nan ta kunshi fa komai eh. hatta ga sallah da komai sosai mana komai ta ta kunshi komai da komai ke ko shiga aji ko shiga aji zaki gani idan yaro baya da tarbiyya mm. yaro ya shiga aji yana mai malami rashin kunya menene hukuncin shi kora ce mm. in ba a kore ka ba za a bige ka mm. ana tambaya menene a ce a ce yayi ma malami ne rashin kunya baya ganin kimin malamin shi wanda a ruwaya akwai ruwayoyi da dama inda suka yi magana akan cewa malami ya fi mahaifinka mm. malami ya fi mahaifinka saboda shi malami mm. duk wannan wahalan zai je ya dinga wahala uh-huh. kin ga na farko malama ko za a ɗan yi mana a takaice lokaci yana hararar mu insha Allah to a takaice dai ita wannan tarbiyya din shine kamar yadda muke magana akan cewa shi malami cikakken mutum shine zai bada tarbiyya mm. cikakken mutum wane ne cikakken mutum wanda ya hada da abubuwa mm. da ita wannan tarbiyya din take bukata ko da a ce mutum bai hada gaba daya ba mm. ɗari bisa ɗari ba to ya kasance mutum ya hada nisantu da muhimman nan dai da aka yi yawa mutum ya hada kamar a ce ma 70 cikin 100 mm-hmm. ko 80 cikin 100 kana da shi akan magana wanda ya shafi wannan abubuwa da to wani mutunan da yake da wa'annan abubuwa din mutunan da ya samu wa'annan abubuwa din to mm. shine ake ce ma mutum cikakken mutum saboda da an gan shi an riga an sani an san cewa wannan zai bada tarbiyya mm. sosai to malama wannan shine a takaice yan uwana maza da mata ina fata kuna fahimtar wannan bahasi da muke ciki kuma ina fata wa'annan abubuwa ɗin da za mu muke muke kawowa a yanzu da fatan yan uwa za su ji sannan kuma za su saurara domin mu gyara rayuwarmu mu gyara kuma al'umma gabaki ɗaya insha Allah malama mun gode da wannan bayanan da kika zan ce kika kwaro mana za a ce koko yaya da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan bayani da malama ta yi mana tare da cewa za mu kula za mu hankaltu da maganganun da ta kawo mana na hadisai da ayoyi da kuma cewa ita tarbiyya tana da nata gudunmawa wurin gina al'umma da fatan za a saurare mu a shiri na gaba. Ah, ah,